Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara, sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da biyu da ɗigo biyar. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin na yau jajibirin Kirsimeti 24 ga watan Disamba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mahaukajiyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun Sunda Strait na kasar Indonesia ta hallaka sama da mutane 200. An rufe wani bangaren gwamnatin Amurka zuwa akalla ranar Alhamis ko kwanaki ko kuma wasu makonni nan gaba yayin da shugaban Donald Trump ya yi tsayin daka akan bukatarsa na kuɗin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico bukatar da jam'iyyar Democrat ta kalubalanci. wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan afirka dubu shida suka mutu tsakanin shekaru biyar wanda galibinsu suna ratsawa ne akan sahara zuwa turai kimanin makonni biyu bayan da babbar kotun kano ta haramta wa majalisar dokokin jihar binciken faifan bidiyo da ke zargin gwamna abdullahi umar ganduje da karɓar cin hanci dala miliyan biyar Karon farko dattawan jihar sun sa baki a lamarin to ko menene suke bukata? Abin da muke nema a wajen gwamna to ya zo ya fito ya gaya wa jama'ar Kano cewa mecece maganar ta hakika. Domin gwamna zabensa aka zabensa da aka kuma akan ya rige amanar jama'a. Muna kuma da rahoto na musamman kan shirin bukukuwan Kirsimeti. Idan kuma mai saurare na cikin waɗanda aka bari baya a shirin ciki da gaskiya, wannan dama ce ta sauraron batutuwa da muka taɓo ku kasance da sarfilu hashin gumel a tuna baya. Kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun sunda straits na kasar indonesia ta hallaka sama da mutane 200 mai magana da yawon hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar sutopopo ngroho ya ce bacin mutane 200 da tsunamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da ma wasu 28 da ba a gano su ba har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar ta ce za a samu tashin guguwa a kan tsibirin karkawatu mai fama da aman wuta da misalin karfe 9 na dare a ranar asabar jim kaɗan bayan lokaci kalilan sai tsunamin ta tashi a daidai karfe 9 da rabi da dare shugaban ma'aikatar hasashen yanayi da ake kira rudy sohinda ya faɗa wa sashe indonesiya na murya amurka cewa ma'aikatarsa tana da tana gudanar da bincike akan musabbabin tashin wannan tsunamin hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace kanin gidajen otal-otal guda tara da ƙananan jiragen ruwa guda goma su kuma sun lalace an rufe wani bangaren gwamnatin amurka zuwa akalla ranar alhamis ko kuma kwanaki ko makonni masu zuwa nan gaba yayin da shugaba donald trump ya yi tsayin daka akan sa na kudin gina katanga akan iyakar amurka da mexico bukatar da jam'iyyar democrat ta kalubalanci a wani sakon twitter da ya aiki a jiya lahadi shugaba trump ya ce hanyar da za a dakile kwararren masu safarar miyagun kwayoyi da gungun 'yan banga da masu safarar mutane da miyagun mutane zuwa cikin nan amurka ita ce gina katanga akan iyakar ƙasar shi ma mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa dick durbin na jihar illinois ya aiki da wani sakon twitter yana mai cewa da tsakiyar dare ranar asabar ne shugaba trump ya rufe gwamnati saboda shi bukatarsa ta gina katanga lamarin da ya kira rashin hankali da kuma mugunta wannan ne karo na hudu a cikin shekaru biyar da majalisun tarayya da fadar white house suka gaza cimma matsaya a kan kudirin kudaden kashe wato kashe kudaden gwamnati wanda da kuma abubuwa da za a kashe kudaden a kai kana kuma suka gaza wurin aiki da lokaci lamarin da ya sanadiyar rufe ayyukan gwamnatin wasu sabbin bayanai daga hukumar kula da bakin haure ta kasa da kasa na cewa sama da 'yan afirka dubu shida suka mutu tsakanin shekaru biyar waɗanda galibinsu suna ratsawa ne kan sahara zuwa turai sai dai wannan adadin wani abu kaɗan ne a cikin abin da aka gano a wannan nazarin a wannan shekara kadai ɗaruruwan mutane da suka shaidi wannan al'amari sun tabbatar da mutane 1,400 ne suka mutu a nahiyar afirka amma masu binciken sun ce wani abu ne kalila a cikin babban adadin mutuwar mutane da aka da suke bulaguro daga afirka hukumar bakin haure ta ƙasa da kasan ta faɗa cewa aksarin mutuwar suna faruwa ne a saharan arewacin niger da kudancin libya da kuma arewacin sudan hukumar ta ce bakin haurin suna amfani da waɗannan hanyoyi ne domin su isa ƙasar libya wacce ta kasance kofar shiga nahiyar turai domin samun abin kyautata rayuwa mai magana da yawon hukumar kula da bakin haurin jewel milan ya ce masu fasa ƙaurin mutane da masu safarar mutane su ne suke amfani da hanyoyi da bakin haurin suke bi kuma suna cutar da su a duk lokacin da suka haɗu da bakin haurin idan sun bi wannan hanyar. ya ce abubuwa da aka gano suna haddasa mutuwar bakin hauren a afirka za a iya magance su starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicine. Ya ce rashin abinci da rashin ruwan sha da cin zarafi da ciwo da kuma rashin samun jinya su ne manyan abubuwa da ke haddasa mutuwar bakin haurin da aka gano akan waɗannan hanyoyi na cikin nahiyar Afirka. shigar masu fasa kwauri da safarar mutane a cikin wannan abu ya kara jefa matafiyar a cikin tsananin hadari kuma babu wata hukuma da take ba su kariya balle abokan tafiyar su wanda idan an ci zarafin za su taimaka wa juna ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haɗakar ƙungiyoyin ma'aikata a sudan ta ce tana shirin gudanar da gagarumin yajin aiki da zai gurgunta ayyukan gwamnati inda ƙwararrun ma'aikata za su yi yajin aiki na sai ba wata gani likitoci da sauran ma'aikatan sashen kiwon lafiya za su yi aiki wato yajin aiki a yau litinin labaran duniya kenan kuka saurara. buɗe taskar rahotannin namu a kanan daban Najeriya inda kimanin makonni biyu bayan da babbar kotun jihar ta haramta wa majalisar dokokin jiha binciken faifan bidiyon da ke zargin gwamnan Alhaji Abdullahi Umar Ganduje da karɓar cin hanci dala miliyan biyar. Dattijan Kano sun ce akwai bukatar gwamnan ya yi wa al'ummar jihar bayani da zai zama gamsashe. A hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, ɗaya daga cikin dattijan Alhaji gida da Muktar, ya fayyace dalilansu na yin shiru lokacin da ake cece kuce akan wannan lamari. Na farko dai a zancen cewa da ta ba su magana ba kasan yadda zarafin yake idan an ce magana tana kotu to za a ce ba wanda yake da ikon yi magana domin kada a ce kotu ta ce ya yi raini na biyu kuma irin wannan magana in ta taso hakika kakan so ka tsaya tukun kaga ina ta gangara kafin tukunna a ga menene a ciki to tun da yanzu an yi hukunci cewa eh to polis suna da haƙƙin ko suna da damar su bincika to kaga yanzu a yanzu za mu ce to muna sauraron polis su yi aikin da ya kamace su yanzu a matsayin kuna da ta me kuke nema kuma a wurin gwamna abin da muke nema a wajen gwamna to ya zo ya fito ya gaya wa jama'ar kano cewa mecece maganar ta hakika domin gwamna zabensa a kai zabensa da aka yi kuma a kan ya rike amanar jama'a to tun haka ne kuwa ya san a cikin can cikin zuciyarsa ya kamata ya zo ya gaya wa jama'a menene hakikar maganan nan ba ta yanzu idan ya zo ya yi muku bayanin da ya muku watakila ko ku ce ba ku gamsu ba kuma a'a ai ba zancen ba mu gamsu ba ne ai shi musulmi ne kuma rantsewa ya da alkur'ani akan cewa zai faɗi gaskiya kuma duk hukuncin hukuncin mulki shine na cewa ka tsaya da gaskiya ka faɗe ta ko akan kanka ne ita ce adalci akan ka ita ce adalci kuma akan waɗanda kake mulka wani in je lafazin irin wannan yana fitowa daga bakin mutane irin ku sai ya dauka kaman magana ta kwanta kuma ku kamar ba kwa so ta kwanta kun kuma ta so a ai ba zancen magana ta kwanta ba ce kakka manta waɗansu sun je kotu ma ai sun ce to lalle mm, police su zo su bincika abin to kaga duk waɗannan muke so a kada a kai har har hakan idan ya zo ya wadatar da jama'a cewa ga hakikar maganar ga gaskiyarta shi kenan. Da dama mutane suna korafin cewa tun da aka fara wannan magana sun ji kun tsuke bakin ku kun yi shiru ba ku ce uffan ba. Me yasa kuka zaɓi ku yi shiru kuma sai yanzu za ku yi magana? Eh to ai taka tsantsan ne ake yi domin afin farko kada mutane su ce a'a akwai wata manufa. ko kuma a'a siyasa ake yi da abu wannan shi ne yasa. ba kwa ganin har yanzu ba ku tsira daga wannan tunani ba la'akari da cewa yanzu an buga gangar siyasa zaɓuka ake tunkara. to mu dai da muke magana ai ba dan siyasar muke magana ba dan shi kansa a bashi dama ya fitar da kansa a gaban jama'a a matsayin kun dattawa kun taba tun shi gamna da kansa don ganin cewa an kamo bakin zare akwai waɗannan hakika sun tattauna da shi Me ga musu a wannan kuma <laughs> ba lalle mm, abin nan ba kamar ba ku gamsu da bayanai da suka fito ba daga bakin shi gwamna sakamakon waccan ganawa kenan to mu abin da muke nufi shine na cewa yana da haƙƙi ga jama'a ko ba mu kurin ya wadatar da mu ba wannan zance ne na cikin gida ba ku bayyana masa cewa akwai buƙatar hakan din ne ba tare da kun zo kafofin labarai kun ce ya fito ya yi ba to bai yi ba ne. kun faɗa ne kuma ba sai ai ko ba sai ai ko ba mu gaya masa ba aikinsa ne yanzu idan misali ya ga cewa shi a wurinsa bai dace ya gabatar wa 'yan kano jawabi ba game da wannan batu wanda mataki za ku ɗauka na gaba sai mu ga cewa to ya bar kafar ai ta zirge-zirge Alhaji da Muktar a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Gobe, Kristoci a duk faɗin duniya suke bikin tunawa da haihuwar Isa almasihu, abin da ya sa shugabannin addinai da masu ruwa da tsaki a harkokin tsaro suke ƙara faɗakar da al'umma game da buƙatar kula da kuma fahimtar juna. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ci gaban rahoton. Shugabannin addinin Krista sun yi kira wa al'umma da su rungumi aƙidar nuna ƙauna da wanzar da zaman lafiya musamman yayin bukukuwan Kirsimati. Irin waƙoƙi da ake ji kenan da zarar bukukuwan Kirsimati sun fara karatowa. Fasto Ibrahim Joshua Adamu ya ce Kirsimati lokaci ne na nuna ƙauna. Manufan Christmas kenan. Gama Allah ya yi kaunan duniya har ya ba da ɗansa haifafe shi kaɗai. Kaunan nan ne ya sa ake Christmas. Kaunan nan ne kuma ya kamata ka nuna ma duniya ba wai da baki ba amma da ayyuka. Kullum ina ba da misali a gidanmu masarautar kanan kashi 97 suna sallah kashi biyu masu gargajiya ne kashi ɗaya ne kawai krista amma muna zama lafiya to irin wannan ne muke son mu yaɗar da shi a plateau da duniya gaba ɗaya a wannan lokacin christmas ka so allah ka yi masa bauta Ita ma mai bishara Victoria Agba hudu ba ta yi wa mabiya addinin Krista da su guji aikata ayyukan da suka saba wa makasudin bikin na Kirsimati. Christmas yana kawo mu kekewa yadda Yesu ya zo saboda zunubemu mu samu mulkin sama. Shi yasa ya kamata mu yi bishara Christmas ba ne aikin dodo ba, ko mu nuna ma mutane kaya mai kyau ba, ba ne hanya fuskanci ba, ba ne hanya shaye-shaye ba, ba ne hanya wanda za mu sa mu zo na duniya ya zama na rayuwa na mugunta na kashe-kashe lokacin tuba kenan. Ganin irin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya da wasu sassan duniya, Reverend Saleh Hussaini ya gargaɗi matasa ne da su guji shiga rikice-rikice musamman ganin yadda harkokin zaɓe suka kankama a Najeriya. Ina cikin ƙungiya na dattawa na kristoci na najeriya ba na arewa ko na kudu ba matasan mu muna koka musu najeriya da zai kasance nan gaba idan su da kansu sun ci gaba da abin da suke yi yanzu mu muna gargaɗin su ko da yake mun sani akwai rashin aiki na yi amma mun lura cewa ya kamata yanzu karatun da mutum zai yi ya fitar da shi inda zai yi sana'a ne ba wai dole ya yi karatu na jami'a ko secondary school ya zuba idanu ma gwamnati A'a ya je ya yi karatu ne domin ya inganta sana'an da zai yi. Shugaban kungiyar ma'aikatan sufuri reshen jihar Filato Alhaji Yusha'u Muhammad ya ce sun tsaurara matakan tsaro wa matafiya. Musamman yanzu lokacin nan na Kirsimati, so zirga-zirgar mutane ya karu sannan masu garkuwa da mutane suna ɗaukan dama a wannan lokaci suna kara cutar da mutane saboda haka ina zaga dukkan kananan hukumomi na jihar plateau domin warwa jama'a na kai da fasinjoji da kuma membas namu cewa kar wani direba dan kungiyar nurtw ya ɗauki fasinja a waje in ba cikin tasha ba domin masu garkuwa da mutane sun samu wani salo yanzu sai su fita su tsaya bakin hanya idan moto ta zo aka ga jama'a na ciki sai a tsare ka sai a zaci kamar fasinja mai tafiya ne idan aka shiga cikin moton ana tafiya an dan fita gari an dan samu daji wuri tsakani to sai ya ce yana jin bauli kuna tsayawa kawai za a ga sun fito cikin daji dama setup ne sai su kewaye mutane to shi yasa ba za mu bari a ci gaba da cutar da jama'ar mu ba. Sheikh Halluru Abdullahi Maraya tsohon mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin musulunci ya yi fatar mabiya addinai su mutunta junan su don samun zaman lafiya. sako na ga dukkan al'umma da musulmi da kirista akan abin da ya shafi wannan babban biki mai muhimmanci da ke tuwa bikin Kirsimeti shine mu sani wato Annabi Isa yana ɗaya daga cikin rukunin wannan imanin addinin musulunci ya zama wajibi mu mutunta 'yan uwanmu kiristoci musamman yadda ake a da da za ka ga cewa in za a yi bikin sallah yan uwa kirista su ziyarci musulmi in za a yi bikin kirsimeti yan uwa musulmi su ziyarci kirista to wannan babban abin da ya kamata kenan shi addinin kirista ana mai take da addinin tausayi shi kuma addinin musulunci ana mai take da addinin zaman lafiya to in ya zama na addinin zaman lafiya da addinin tausayi mabiyansu suna faɗa to akwai matsala matsalar ko shine rashin tafi da rayuwa a bisa koyarwa addina zainab babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da shirinmu na gaba. jama'a alaikum cikin muhimman batutuwan da muka taɓo a shekarar nan ta 2018 akwai batun malam aminu inuwa wanda aka sari ɗansa a kada manjagara aka kuma lahanta shi har ta kai ga cewa rabin jikinsa ya daina aiki malam aminu inuwa dai ya kawo kukansa wannan shiri inda ya ci alƙalan kotunan da suka saurari karan da ya shigar kan lahanta ɗansa da aka yi ba su yi masa adalci ba. Na aminu inuwa ahmad ma'aikaci a fce kano nan nake karantarwa ina kake zaune a dorai unguwar dorai hanyar fa shekara da ake cewa karshen waya nan haka yi rana yake akwai ɗana sunansa awwal awwal aminu da aka sara da manjagara ranar shida ga watan uh, march na shekarar 2016 aka sa'arin mun da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 wanda ya tsaya kan batun har sai da ya ga an biya wa Malam Aminu ɗansa haƙƙinsu. Daga baya ko Malam Aminu ya dawo mana filin ciki da gaskiya da labari mai kyau. Dalilai uku sun suka sa ni magana a rediyo don duniya ta ji. Na farko ina son duniya ta sani irin wannan al'amura da suke tafiya na wayanda aka zalunta. Na biyu kuma su shugabannin alkalai da sauransu wanda duk wanda suke da ruwa da tsaki a wannan al'amari na harkar shari'a ƙasa su san cewar ga abin da ake yi idan mutum yana da wani babba ko kuma wani ma'aikaci a kotu ko alƙali ko makarantunsa to zai iya tsaya masa ya danne wanda yake zalunta din a lalata shari'a to alhamdulillah allah tabbatar min da nasara a cin wannan saboda dalilin wannan eh, hira da na gidan rediyo maganganu sun fito a da nema aka yi ma a danne a musanta ma cewar yaron nan ma aikata abin nan to kotu ta tabbatar da yaron nan ya aikata wannan zai zama jan kunne zai zama izina a kan waɗanda suke da irin wannan zuciyar ta su danne wanda aka zalunta saboda sun ga suna da ƙarfi za ka iya cewa akwai wani sakamako da za ka iya cewa sanadiyar magana da kai a ciki da gaskiya wato an samu wani sakamako da watakila kake tsammani ko kuma a'a a alhamdulillah ba karamin sakamako ka samu domin ina samun addu'o'i daga wajen wasu ma basu ma san ni ba ba san su ba suke neman lambar waya ta su bugo min har daga kasar Ghana ma an bugo min har daga Kamaru ma an bugo min har daga Niger an bugo min an bugo min daga kasar Togo akan an ji abin da ya samu wannan yaro kaza kaza kuma nan cikin gida Najeriya haka jihohi nan ɗaya ne da ba a bugo mu saboda ni tsohon malamin makaranta ne saboda haka mutane da yawa sun sani ban ma san su wasu kuma na san sun san mun san juna da su saboda haka na ji daɗi da wannan maganar VOA ta buɗa ta tafasa ta abin da yake ɓoye ya fito fili duniya ta sani saboda haka ni wannan al'amarin ba abin da zan ci sai dan ce alhamdulillah VOA ta yi min komai sai godiya. haka kuma a wannan shekara ta sha takwas mun ci gaba da batun wasu fulani da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar kogi aka kuma buƙaci lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira har ta kai ga fulanin sun sayar da shanunsu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu 'yan uwa amma ba a sako su ba. bayan da muka yaɗa wannan batu ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya kaddamar da bincike domin gano gaskiyar abin da ke faruwa da waɗannan fulani kwatsam sai ga wata sabuwa wasu mutane ɗauke da bindigogi sun buɗe wuta kan bi daga cikin fulanin da ke fafutuka ganin an sako 'yan uwansu waɗanda kuma suke zantawa da wannan fili na ciki da gaskiya inda har ta kai ga cewa an kashe ɗaya daga cikinsu daya cikin fulanin mai suna sha'aibu laute wanda ya tsallake rijiya da baya da raunin bindiga ya ziyarci ofishin murya amurka da ke abuja don shaida mana yadda lamarin ya faru abin da ya faru kwanan nan da muka yi gwagwarmaya mu gani an saka mamu shan uwa shi kenan daga nan sai waɗansu suka yi mamu target saboda ƙoƙarin da muke yi dai mu gani an saka mamu shan uwa aka yi mamu target aka kace yayana ya sunan yayan naka sunan shi dauji halilu dauji halilu wanda kuka taba zuwa da shi tun farkon fara wannan zantawar ke wanda muka taba zuwa da shi da bature wanda har yake ta cewa dai allah ya sa a dace allah ya sa a samu a sako waɗannan yan uwan naku E, shi din ne aka yi mamu target ni din ma aka harbe ni allah ya sa dai na tsira da raina amma shi a take aka yi shi a waje shu'aibu ba mu labarin yadda ka san mutane kawai za su ji labarin sama-sama ne faɗa mana yadda wannan lamari ya faru a ina ne kuma ya faru to yadda abu ya faru dai bangaren akwanya da odolo wajen ne abu ya faru muna kan hanya zuwa gida Ya ne akwanya a jihar kogi ke eh, a jihar kogi to shine mutane suka tare mu wani mai mashi ya ɗauko su da bindigogi mutane masu bindigogi haka suka tare mu akan hanya suka fara harba mu to daga wajen shi ke na yaya na rasa ranshi shine na yi ƙoƙari ba mu faɗi ba mai mashin ɗi ya ruga na bishi da mashin muna kan hanya yana ta guduwa saboda ni ina tura sabon mashin ya shiga wani kauye ina bishi har cikin kauye yaya na faɗi akan hanya kuma har yanzu ban tsaya ba na bishi har cikin gari shine ina ta kuwa ina kira jama'a shine jama'a suka yi kokari suka zo suka samu wannan mutumi na sheto ga abin da ya faru shine suka sheto wannan mutum in birshi yin kokarin dauko yaya na din nan shine suka she sun so wannan mutum shine ana kira shi Musa to shine daga wajen na rubuta shi da mutanen garin na koma waje yayana na ɗauko shi da babur na samu wani yaro ya taimaka mani muka kai shi wajen ɗan sanda daga nan muka ruga muka kai shi asibiti to wajen ne ya rasu a asibiti. kasancewa su dai waɗannan fulani da aka kama sun kai shekaru biya ɗaure ba tare da an gurfanar da su gaban alkali ko yanke musu hukunci akan laifin da ake zargin su da aikatawa ba. hakan ya ƙara harzika 'yan uwansu sosai har ta kai ga cewa sun fara nuna rashin ƙwarin gwiwarsu ga gwamnati da jami'an tsaron najeriya ga abin da babban wa ga fulanin da aka kama da kuma waɗanda aka buɗe wuta a kan babur ya faɗa wa filin ciki da gaskiya ni fulanin daji har ya ya sai da wajen garke bakwai gwamnati ba zai je ya gada idon shi ba ba gwamnati a ƙasa wato ba tausayi yau kenan ko tunda mu ba mu yi makaranta ba to mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na yanzu gashi halilu da hoce sun je wajen shanu da yamma sun sayo mashin za su dawo da yamma an je an tare su an kama harbin su an kashe halilu hoccere yau gashi ba shi ba sha alhaji lautai ba zai iya ko sallah hajiya ilu bai iya shi abinci sun hana mu ga ga matayensu halilu yana da da iyali har guda uku an bar mu da marayu ga dukiya an gallasa da shi to shi ne na to ni yanzu za mu mu kawo man gwamnati tunda an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun yan sanda in zo gaban duk duniya ji wannan labari gwamnati ya je ya binkisho mutanen nan kasu zo su gama da mu hmm? to shi kenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farauta mu to shi kenan abinda muke faɗa da in karya ne to yanzu ga gaskiya fita gashi yanzu an harbi halilu an kashe shi ga hoshere an harbe shi bule ya same shi allah ya taimake mu da bulen nan shi ma da kashe gashi yanzu ana tare da bulet din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kukan nan gwamnati don allah don annabi ya je magana na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in karima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na hoshere nan ka ga gawan halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tun da ba a kare mu hakkin mutu a kawo shi nan fedara in ba a kare mu hakkin shi ke sai mu bar ma kai kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da aka yi mu yanzu ya yawa wannan batu na fulanin na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin ciki da gaskiya ya tsayin daka domin tabbatar da ganin an fayyace gaskiya an kuma ɗauki mataki ga waɗanda suka jefa waɗannan bayan Allah cikin halin kaka na kayi. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa inda za mu kamo kashi na ƙarshe a wannan waiwaye da muke. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da nasiru jamil hikaya da ibrahim mahmud kwari nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya lahadi cewa Karamin sakataren tsaron Amurka Patrick Shahanan zai zama shugaban ma'aikatar tsaro ta Amurka ta Pentagon daga ranar 1 ga watan Janairu domin cike gurbin Jim Mattis da ya sanar da yin murabus a makon da ya gabata. Trump ya sanar da wannan labarin ne a cikin wani saƙon Twitter da ya aike. yana mai cewa daga ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2019 kwararren mataimakin sakataren tsaro patrick shahanan zai fara aiki a matsayin sakatare mai riko lamarin da zai sa matis ya ajiye aiki watanni biyu kafin lokacin da ya sa zai bar aikin mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun sunda strait na kasar indonesia ta hallaka sama da mutane 200 mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa a lokacin bala'i ta kasar indonesiya sutufo powu nguruhu ya ce bacin mutane 200 da tsadamin ta kashe akwai wasu 800 da suka ji rauni da wasu 28 ma da ba a gano inda suke ba har yau dai ana sa ran adadin mutanen da suka mutu zai iya karuwa. takaitattun labaran muka kammala shirin baki ɗaya na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Muna kuma da rahoto kan wani taron bita na kwanaki biyu da Majalisar Limaman Babban Birnin Tarayya Abuja suka shirya domin karawa limaman ƙwarin gwiwa kan su tsaya kan gaskiya a lokutan zaɓe. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin sharhi a safunanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makiri da ya karanto labarai da kuma Malam Siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu ne yau alheri ke muku fata alheri sai a tarye mu a shirin mu na hantsi da alheri. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.